enjoy. patikizo milo kakidamu patumo yugocho kiyayemesela tuwejinso ilimumuka tapi with her jojo kala kitai mun kyau and the pickings papa up your life yin fada da fans babu balu oh in kuɗi ya zo my throw go na mana zo ku ban lashe jara mu ce kafa ko mashin when I ciwo I so komai ya isa zama su ibi irin da ba license license imama duk kwashe mu yi dai dai dai da mu da sai kun yi gudu do yi zuba hello my friend kun cika har my day ma je je je Musha my brother, Musha my brother, ungarken kogona, goyon wandona, daga a fara teste huta. Barka da sallah, Yoruba fans, barka da sala, Ibo fans, barka da sallah, Hausa fans, barka da sallah. Lift lift things like seniors, shantun na gore. Na mana zo ku ban Tara muke kafa ko mashin, wai na tuwo so. komai ya isa, zamu si ibi irin da ba license license. Imamu du kwashe, mu yi dai dai dai da mu danse. Kun yi gudu kun yi zufa, hello my friend, kun cika har ma, waje ma je je je. I am a brother.